littafi mai tsarki na yara ke gabatar da lokacin da Allah ya halicci komai wanda ya rubuta Edward Hodges fassarawa N Usman domin neman ƙarin bayani ku tuntuɓe mu a shafinmu na yanar gizo www.bibleforchildren.org wa ya halicce mu littafi mai tsarki maganar Allah ya faɗa mana yadda aka fara yin halitta can da jimawa Allah ya halicci mutum na farko, ya saka masa suna Adamu. Allah ya halicci mutum daga cikin ƙora na ƙasa, da Allah ya hura wa Adamu rai sai ya kasance a raye. Ya ga kansa a cikin kyakkyawar gonar da ake kira Eden. Kafin Allah ya halicci Adamu, ya halicci kyakkyawar duniya cike da abubuwa masu ban mamaki, hawa-hawa. Allah ya halicci wurare masu burtsi da kyawawan sarari, furanni masu ƙamshi da bishiyoyi masu tsayi, tsuntsaye masu gyalgyali fuka-fukai, gudan zuma masu harbi da manyan halittun kifaye da dodon koɗi masu santsi. A taƙaice Allah ne ya halicci komai kuma aka yi komai. A farkon farawa kafin Allah ya halicci wani abu, babu komai sai Allah kaɗai, babu mutane ko wurare ko abubuwa, babu komai, babu haske, babu duhu, babu sammai, babu ƙasai, babu jiya, babu gobe. Allah ne shi kaɗai babu farkonsa, sai Allah ya wanzar. A farkon farawa, Allah ya halicci aljanna da duniya. Duniya ba ta da siffa, sarari ce kawai, duhu kuwa ya lullube fuskar zurfin teku. Allah ya ce, Haske ya kasance, Allah ya ce, Bari haske ya kasance, sai kuwa ya kasance. Sai kuwa ya kasance ga hasken, Allah ya raba tsakanin hasken da duhu, ya kira hasken yini, duhu kuwa dare, kuma maraice da safiya sune rana na farko. A rana ta biyu, Allah ya halicci ruwa, kogi, teku da ƙorama a jere a ƙarƙashin aljanna. A rana ta uku kuma sai Allah ya ce, busasshen ƙasa ya kasance, sai ya kasance. Allah ya umarci ciyawa da furanni, ƙananan tsirrai da bishiyoyi su fito, sai suka fito. Sannan yini da safiya su ne rana ta uku, ga maraice ga safiya. kwana na uku kenan sa'an nan Allah ya halicci rana da wata da taurari masu yawa wanda ba mai iya ƙirga su yini da safiya su ne rana ta hudu halittu cikin ruwa teku da kifaye manya da tsuntsaye su ne na gaba a jerin abin da Allah zai halitta a rana ta biyar ya halicci manyan kifi kurungu da ƙananan kifi tarwaɗa, jimina da tsuntsu kanari. Allah ya halicci dukkanin launin kifi su cika ruwa sannan ya halicci dukkan tsuntsaye su yi shawayi a kan ruwa da sama. Yini da safiya su ne rana ta biyar kenan. Bayan haka Allah ya yi magana ya ce, ƙasa fidda abubuwa masu rai, duk wani abu mai rai duniya ta fidda masu rai bisa ga irinsu duk launin dabbobin gida ƙwari da kuma dabbobin jeji manya da ƙanana da kowanne irin abu mai rai bisa ƙasa da yini da safiya kwana na shida kenan Allah kuma ya ce bari mu yi mutum cikin siffarmu da kamannin mu su mallaki kifayen da suke a cikin teku da tsuntsayen sararin sama da dabbobi da dukkan duniya da kowane abu mai rarrafe da yake rarrafe bisa ƙasa. Haka nan fa Allah ya halicci mutum, ya halicce shi yadda yake so ya gan shi. Ubangiji Allah ya yi wa mutumin umarni ya ce, Kana da ‘yanci ka ci daga kowanne icen da yake a gonar, amma kada ka ci daga icen sani, nagarta da kuma mugunta. gama a ranar da ka ce lalle za ka mutu sannan sai ubangiji Allah ya ce bai dace mutum ya zauna shi kaɗai ba zan yi masa mataimakin da ya dace da shi sai ubangiji ya kawo kowace dabba da tsuntsaye wurin mutumin ya ga yadda zai kira su duk abin da mutumin ya kirawo shi to kuwa sunansa kenan mutumin ya baiwa dabbobi duka suna amma ba a sami mataimaki wanda ya dace da mutumin ba. Sai Ubangiji Allah ya sa Adamu bacci mai nauyi lokacin da yake bacci, Ubangiji ya cire ɗaya daga cikin haƙarƙarinsa, ya cike wurin da nama. Haƙarƙarin nan kuwa da Ubangiji Allah ya cire daga mutumin ya yi mace da shi, ya kuwa kawo ta ga mutumin, don daga cikin mutumin aka ciro ta. Allah ya halicci komai a cikin kwana shida, sai Allah ya albarkaci rana ta bakwai ya sanya shi ranar hutu. A cikin gonar Edin, Adamu da Hawwa matarsa suna cikin matuƙar farin ciki da biyayya ga Allah, Allah kuwa shine Ubangijinsu, mai biya musu bukatunsu da kuma abokinsu. Lokacin da Allah ya halicci komai, tarihi daga maganar Allah, littafi mai tsarki. ana samu a farawa ɗaya zuwa biyu. Shigowar maganarka yana buɗar kawo haske, zabura ɗari da sha tara zuwa ɗari da talatin. Allah ya san da cewa mun yi abubuwa da ba su da kyau, wanda a kira zunubi, sakamakon zunubi mutuwa ne. Allah yana ƙaunar mu sosai, ya kuma aiko da ɗansa Yesu domin ya mutu a kan giciye, kuma ya biya sakamakon zunubanmu. Yesu ya tashi kuma ya koma sama, yanzu Allah zai yafe mana zunubanmu. Idan kana so ka juyo daga zunubanka, ka faɗa wa Allah wannan, Ya Allah, na ba da gaskiya ga Yesu, ya mutu domina, kuma yanzu yana raye, ina roƙonka ka shigo cikin zuciyana, kuma ka yafe min zunubaina, domin na samu sabon rai, kuma na zauna da kai har abada, ka taimake ni. in yi rayuwa da zai gamshe ka a matsayin ɗanka. Amin. Yahaya uku zuwa sha shida. Ka karanta littafi mai tsarki ka kuma yi magana da Allah a kulla yomin.